ta kure. Ko ba ya da maraicen jiya gabanin hukumar zaɓe ta INEC ta kai ga bayyana sakamakon zaben matasa suka mamaye manyan titunan birnin Kano a wani bangare na nuna shauki da murna bayan da rahotanni suka fara bayyana cewa janar Muhammadu Buhari na jam'iyyar APC ne ya lashe zaben shugaban ƙasa da hukumar zaben ta Najeriya ta gudanar a ranakun Asabar da Lahadin da suka shuɗe. Sunana Abubakar AS mai kwai. Alhamdulillah na gode wa Allah da ya nuna min wannan rana yanzu addu'a ta guda ɗaya Allah Ubangiji ya nuna mun mai girma shugaban ƙasar Najeriya General Muhammadu Buhari a ofis ya zartar da ayyuka cikin farin ciki kuma cikin sa'a Allah Ubangiji dukkan wani haɗari na wannan ƙasa Allah ya fitar da shi Allah kuma ya taya shi alhamdulillah ba ni farin ciki na da mun san da zance akai ba kawai sunana Salisu Nuhu Mari farin cikin zuciyata ba zan musarci ba Allah mun gode maka Allah mun gode maka sunana Usman Mu'azu mun yi murna mun yi farin ciki da wannan rana da Allah ya nuna mana wannan ranar muna raye Allah kuma ya bawa wannan bawan Allah da Allah ya shi wannan mulki ya taya shi riko ya ba shi ikon yi mana adalci gaskiya na ji daɗi alhamdulillahi buri na ya cika yanzu ko dan yaran mu da suke tasowa na ji daɗi da Buhari ci wannan mulkin su ma dai dattawa ba a su a baya ba wajen nuna gamsuwa da yadda sakamakon zaben ya tabbatar da nasara ga janar muhammadu buhari sunana alhaji halliru hausawa 'yan katako kano alhamdulillah mun ji daɗi kwarai mun yi farin ciki don mun daɗe muna roƙon allah mu ga irin wannan ranar yau allah ya tabbatar mana da ita muna roƙon Allah yadda Allah ya bashi wannan gwamnati to Allah ya taimake shi a cikin tafiyar da ita bisa kyakkyawan zaton da muke masa. Ko wannan nasara ga jam'iyyar hamayya ke nunawa ga demokaradiyyar Najeriya? Dr. Sa'idu Ahmad Dukawa masanin kimiyyar siyasa ne da ke koyarwa a Jami'ar Bayar Kano. Yana nuna cewar demokaradiyyar Najeriya ta ɗaga zuwa wani matakin na gaba. Daman ɗaya daga cikin matsalar demokaradiyya a ƙasashe masu tasowa shine a ce gwamnati mai ci ba za ta taɓa yadda ta faɗi zaɓe ba to kuma gashi an samu wannan karin gashi har shugaba goodluck jonathan ya ba da jawabin na murna sannan kuma yana nuni da cewar talakan najeriya sun yi nasara domin akwai alamun cewa talakan najeriya sun daɗe suna buƙatar canji a najeriya dage wasu wajen fitowa kaɗa ƙuri'a da ɗaukan siri da saiti na cewar kada su tashin hankali da haƙurin da suka yi suka raba da wasu suka kwana a gurin kada ƙuri'a wannan yana haska cewar zai samu goyon bayan da shugaba yake bukata daga talakawansa domin ya samu nasarar ayyukansa. Dakta Sa'idu Ahmad Dukawa kenan na Jami'ar Bayar Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.